أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘yan uwana musulmi muna ƙara jaddada godiyanmu tare da ku ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci mu ya halicci kowa da komai ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke karantar da kawunanmu kyakkyawar aƙida ta addinin musulunci wadda take ba mu damar samun yin ayyuka masu kyawo sannan mu samu babban rabo a wannan duniya din kuma mu samu babban rabo a ranar lahira muna fata ga Allah subhanahu wataala ya mu dace da wannan babban rabo din bi haqqi Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin ƴan musulmi idan mun manta ba darasin da ya wuce mun yi bayani kan adil menene adil shine adalci na Allah subhanahu wataala inda muka yi bayanin lallai Allah adali ne kuma cikin komai Allah adali ne cikin komi babu wani sashi wanda za ka gani wai Allah subhanahu wata'ala babu adalcin shi a ciki saboda Allah hakimu ne mai hikima ne komi nashi cikin hikima mun kawo inda wani yake iya tambaya ko wasu suna da tambayoyi da dama daga cikin mu na cewa mana da tambayoyi game da adalcin Allah subhanahu wata'ala ba mu ga Allah ya yi mu daidai ba ba mu ga Allah ya halitta dukkan mutane daidai ba sai ma muke gani wasu ya yi su a wata ƙasa inda tana yawa ba su ba nan suke so ba ƙasar su matalauci ƙasa ce misali Allah ya hidda su daga cikin talauci ko kuma suna fama da rashin lahiya ko wani ka gani in ka kalli ɗaiɗaikun mutane wani zai ce maka ni ya aka yi Allah ya halice ni misali da wannan irin sura jikina misali ga yanan ba mai kyau yadda nake son shi ba wani ya yi shi gurgu wani makaho wani gashi nan wani ya yi shi talaka wani ya yi shi gajere ba haka yake so ba shi dogo yake so matsaloli ga da dama mun ba da misali har mutuwa mutane suna cewa wani zai iya cewa ya Allah ya halicci mutuwa alali kunci shi adali ne wannan mutuwa ta zo ta ɗauke mini ɗaya daga cikin masoyana wanda muke tare da su muna zama da dain da shi lahiya lau babu da matsala komi ya ɗauki shi ya tai da shi mota ta ɗauke ta tai da wannan bawan Allah ɗin an bar mu kaɗai cikin wahala ina adalcin Allah yake nan wurin ko masu fama da girgizar ƙasa da tashin hankali iri-iri yaƙi da kashe-kashe su ce su ba su ganin adalci na Allah wannan duka tambayoyin amsoshinsu kusan mun ɗanyi bayani kaɗan daga cikin wanda suka wuce amma akwai amsoshi da dama inda mutum ya sa hankali zai ga akwai hikima Allah ciki alal misali mutumin da yake ganin mutuwa ba adalci bane na Allah ya Allah zai halitta mutuwa tana ɗauke masoyin shi ta ɗauke wani nashi in mace ce an ɗauke mijinta in miji ne an ɗauke matar shi lokacin da suke tsananin buƙatar junansu tun tahiya ba ta ko ina ba sun fara rayuwa mai daɗi ba su iya su gane cewa ne hikimar Allah a cikin nan amma abin da ake kawo na misali shine mu sani mutuwa da muke ganinta kamar sauran halittu na Allah halitta ce Allah ya yi tsari ne na rayuwar duniya da babu shi da duniya za ta zo ta cabke saboda ba a mutuwa wanda suka tsohuwa suna nan Allah ya sauke tun muna yara mun taɓa ganin wata tsohuwa wadda ta kai wani marhala ta tsohuwa wadda ba ta san ma abin da take ba ba san ma abin da take ba komai kun ba ta iya makanta sai an yi mata ɗakinta in ka shigo kai ba ka iya samun shaida da kyau kai da kanka ka san tana gurin ma a ce ita ma ta mutu ta huta da wannan rayuwa din su mutanen da take ba wahala su ma su huta wannan mutum yana cewa to ai mu ba sai mun kai wannan marhalar ba amma dai muna cikin samartaka to dami za a dauke wani dami za a daukewa sai mu ce wannan ma in kai nazari ba ka rasa gane akwai hikimar wannan sai dai nazari yake so ba kuka ake so ba da tada hankali shi yasa misalin da ake kawo a nan wurin mutane idan Allah ya ba su ƙaramin yaro sabuwar haihuwa suna jin daɗi musamman in sun samar da shi ne ta hanya mai kyau ma'ana ta hanyar musulunci ta hanyar aure ba ta hanyar banza ba za ka suna son yaron nan zuwan shi alheri ne gare su ba sharri ba amma me yasa idan wani ya tahi da mu kaddara wannan yaron ko wani nasu sai ya bar duniya me yasa ake ganin kamar ya bar wuri mai kyau ya ji mummunan wuri alhali wal akhiratu khairun wa abqa Allah ya sha gaya mu cewa lahira ita ce tafi alheri kuma ita ce madawwamiya ita ce mai wanzuwa ba wannan duniya ɗin igajera ba wadda an yi ta ne saboda shin hida ga waccan mun yi duban cewa wannan duniya ɗin kamar ita ce saboda ita muka sani shi yasa ake cewa mutum saboda jahilcin abin da ke ga lahira yake gafala yake ganin duk wanda ya ta wani wurin kamar ya halaka ya shiga jahannam kenan shi kenan ya ƙare ya lalace kenan alhari Allah mai rahama ne yana gafara da yawa daga cikin bayan shi wanda zai ɗauki mafi yawa ana cewa wanda ka gani Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke shi a wannan lokacin to ka tabbata mutuwa a wannan lokacin ita ce zama alheri tana ya kai baka sani ba me yasa baka sani ba saboda da an ƙara mishi ranuka ko satuka ko kuma watanni ko kuma shekaru da tana yi wa ya ƙetare hanyar Allah ya hita daga hanyar Allah wanda hita daga hanyar Allah zai sa shi to daga baya in ya mutu sakamakon shi ne gidan wata?" amma Allah saboda rahama shi shi samu mana samun bayi na Allah wanda suka tsarkaka kama a imma daga cikin addu'o'insa akwai inda suke addu'a suna cewa Allah da hausa kenan suna cewa Allah ka kashe ni in har mutuwa ta ita ta yi zama alheri kuma ka rayar da ni in kuma rayuwa ta ita ta yi zama alheri kenan Allah shine ya sanin alherin komi ba kai mutum ba na'am kai kana son shi kana son ka zanna tare da shi tsawon rai tsawon rayuwa alhali Allah shi yi sanin alherin wannan bawa shi. saboda haka nan abinda kuma ya shahi misali saboda mu bada a wannan wanda ya kamata mu shiga cikin wani darasi babban darasi sabo amma saboda tambayoyi da ke da cikin irin wannan masail din cikin irin wannan maudu'in yake da kyau mu ƙara bayani masu cewa ya muke ganin tashi hankali da bala'i da kashe-kashe a cikin ƙasashe wannan yaya zami da su wannan akwai adalci na Allah sai mu ce in ka ɗauki tashin hankali kashe-kashe kuma ma me yake faruwa laihin wane ne laihin ɗan adam ne laihin mutane ne ba laihin Allah ba ne su ne suka yi aikin da za su kai kansu cikin wannan abin saɓonsu ne mafi yawa ana cewa saɓo ke kai ga mutum irin wannan tashi hankali ɗin kai har girgizar ƙasa da kake gani yadda yanayin duniya yake yadda yanayin halitta Allah da yi ta madda ce yanzu daidai da tahiya da muke mun kama hanya mana tahiya tana yawa ni ina taya kai kana dawowa za mu gamuwa da wata hanya ta matse mu saboda duk mu dukan mu jiki ne kuma wurin da muka zo muka samu kanmu ɗan ƙarami ne shi da ake ce ma wannan tazahum a wannan lokacin dole mu matse ma juna dole mu ji mun kore ma juna ko mu kai wata hanya wadda ba yiwuwa sai na jira kai ka wuce sannan ni in wuce kuma tana yawa ni na hika bukatar in maza in wuce amma kai ne gabana dole in yi haƙuri rayuwar duniya haka ne Allah ya halice ta sabanin lahira ba haka lahira take ba kenan duniya tunda Allah ya halice mu ruhin mu shine wanda yake mi ruhin mu shine wanda ba madda ba ba wannan wanda ake gani ba ba wannan wanda ake taɓa ba shi yasa ya haɗu da wannan mada wadda tana ƙayyade shi babu jin daɗin tahiya duk inda muke ko wahala kai kayi zuwa baka jin daɗi da kayi gudu sai ka ji kana lunwashi saboda duk tare da gaɓuɓuwan jikinka kake ruhinka tare da gaɓuɓuwan saboda haka nan dai a takaice mu sani hikimar Allah tana da yawa wannan dan karamin ishara ne kuma ma masu sani sun sani cewa wasu daga cikin bala'o'i ko rashin lahiya misali wanda suke zo ma al'umma wanda wani zai fassara shi ma da rashin adalci ne da babu wannan jarabawai ta rashin lahiya ko girgizar ƙasa ko ma menene da ɗan adam bai kai ga ilimin da ya kai yanzu ba mun tabbata mun tabbata muna da yaƙini ɗan adam yanzu ya kai wani marhala ta ilimi wanda da can bai da wannan ilimin shekaru da suka wuce da dama ɗan adam bai da wannan ilimin amma saboda jarabawa da Allah yake ta mishi ya samu ci gaba ba lallai wai mu ce ba wannan ci gaban shi ne babban abin da Allah yake so na muhimmanci ba shi kaɗai ne ba akwai hikimomi da dama cikin wannan abubuwan saboda haka nan a takaice dangane da abin da ya shafi adalcin Allah za mu ce dan uwana duk lokacin da Allah ya saka cikin jarabawa in kana iya haƙuri ka yi haƙuri har Allah ya nuna maka mai hikimar abin in baka yi haƙuri ka ci gaba da addu'a tana taimakawa ka samu haƙuri in baka yi addu'a to a nan wurin zan ce maka dan uwana in kana so ka kiyaye imani in har kana da shi to lalle kada ka shiga gaban Allah kada ka nuna Allah ya zalunce ka dan Allah ba azzalimi bane la yadhlimu an-nasa shay'an Allah bai zaluntar kowa komi kuma da yayi cikin hikima wannan kullun ka sa cikin ranka zaka ganin hakanan zaka ga hikima ta Allah subhanahu wata'ala a cikin ayyukan shi yanzu idan muka zo muka ce za mu fara babban darasi wala Allah lokaci ba zai bada ba amma za mu fara shinhiɗa babba mu sani cewa duk darasin da muka yi yanzu mun yi bayani ne dangane da gaba ɗaya abin da ya shahi Allah subhanahu wata'ala abin da ya shahi sifofin shi tauhidin shi shine abin da wai da farasanci suke ce ma khuda shanasi wannan kalma ɗin tana nuna wai sanin Allah yanzu duk a takaice cikin darussan da duk suka wuce wanda duk yake son ya san a takaice wane ne Allah shi da sifofin shi to cikin wannan darussa da muka gayi suna fahimtar da mutum lallai wane ne Allah subhanahu wataala wane ne Allah yanzu cikin darasi yanzu cikin nan gaba babban darasin da za mu shigo shine dangane da abin da ya shahi sanin nubuwa annabci sanin kuma wahayi shine abin da suke ce ma feyan barshanasi a nan wurin muna son mu san wane ne annabinmu ko so a yi annabawa menene dalilin aiko su me ma'anar wahayi kenan insha Allah subhanahu wata'ala za mu hara bayanin ma'anar ita nubuwa ɗin sannan ma'anar wahayi da kuma dalilai kan zuwan wahayi zuwan cewa lazim ne Allah subhanahu ta’ala ya aiko annabawa shi ma za mu karanta minan dalili na cewa dole Allah sai ya aiko annabawa shin yanzu muna buƙatar annabawa shin yanzu muna buƙatar wahayi na Allah ko ba mu buƙata shi ma wannan ya kamata mu sani musamman musamman a wannan zamani wasu na da tambayoyi kamar irin haka wani yana cewa kai mu ba mu buƙatar wahayi yanzu mu komi yanzu ci gaba ya nuna mu? muna da masu tunani sun yi tunani sun bari ya ishe mu saboda haka nan ba mu buƙatar wahayi ba mu buƙatar sai mun samu wanda zai nuna mu ina hanya Allah take za mu dakata a nan sai darasi na gaba za mu zo da bayanin wannan abubuwan daki-daki da kuma ba da amsa kan wannan shubuhoyin insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin